Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 29 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa kasar Portugal domin ziyarar aiki tare da halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'amuran da suka shafi kare teku. bayan ya shugaban kasa zai je a karfi lambar girmamawa mafi girma ta kasar portugal da bashi sannan za ku ji cewa al'ummar kabilar ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata babbar kotun tarayya ta ki bada belin shugaban kungiyar nan ta ipop mr namdi kano a karo na biyu amma kafin nan sai mun fara shan labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri shugaban amurka joe biden ya sanar a yau laraba cewa amurka za ta aika da karin jiragen ruwan yaki da za a jibge su a ƙasar spain inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar poland kana amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji dubu uku da wasu ma'aikata dubu biyu wadda helikwatanta za ta kasance a romania da kuma tura ƙarin jiragen yaki samfurin f-35 guda biyu zuwa birtaniya a farkon wannan shekara mun yi karin sojojin amurka dubu ishirin zuwa turai don karfafa karfinmu na mayar da martani ga matsalanciyar mataki da rasha take ɗauka wanda ya kawo adadin sojojinmu a turai zuwa dubu ɗari ɗaya ana sa ran shugabannin za su amince akan karfafa taimako ga ukraine a kokarin kare kanta daga mamayar rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi a taron kolin ta hoton bidiyo babban sakataren nato jens stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa taron kolin zai kasance na tarihi kuma zai inganta kawancenmu ya kara da cewa taron na kuma zuwa ne yayin da ake fama da matsalolin tsaro da bamu taɓa ganin irin sabatun yakin duniya na biyu gabanin cika shekaru 25 da komawa hong kong karkashin mulkin kasar china amurka da birtaniya sun bi sawun kasashe masu bin tsarin demokuraɗiyya suna kira ga beijing da ta mutunta alkawarin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin kai ga yankin da a baya yake karkashin mulkin birtaniya ana sa ran shugaban kasar china xi jinping zai halarci bukukuwan tunawa da zagayowar ranar don kansa zai kuma kasance karin farko da shin zai bar cikin kasar china tun bayan barkewar cutar coronavirus a ranar talata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wata tunatarwar tsaro inda ta bukaci 'yan ƙasar amurka a hong kong da su yi taka tsantsan kuma su bi a hankali a kusa da manyan tarukan da ake yin da kuma kaucewa ɗaukar hoton 'yan sanda ba tare da izini ba da alama shugaba Xi Jinping zai ziyarci Hong Kong daga ranar talatin ga watan Yuni zuwa 1 ga watan Yuli don bikin cika shekaru 25 na mika mulki da kuma rantsar da sabon shugaban yankin. Sashen kula da harkokin jakadu na ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya bayyana a cikin wani sakon Twitter. Rundunar 'yan sandan Hong Kong na iya tura jami'an 'yan sanda dubu goma da 'yan kai don ba da tsaro yayin ziyarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tsohuwar hadima a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya talata cewa shugaban kasar da wancan lokaci Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020 tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da kayar bayan a zaure majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin mike pence saboda kin juya sakamakon zaɓe hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan trump a majalisar dokoki ta capitol ke rera take na a rataya mike pence Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan sai dai ta ambato kalaman medios yana cewa trump baya tunani saboda duk abubuwa da masu zanga-zangar kinjinin pence ke yi bai dace ba magoya bayan trump sun kafa wani katafaren katako da suka ce za a rataya mataimakin shugaban kasa a gaban majalisar ko da yake masu tsaron pence sun shiga da shi wani wuri mai cikakken tsaro wasu masu tayar da kayar bayan sun zo kusa da inda aka shiga da shi da kimanin mita goma sha biyu kacal daga bisani trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa mike pence matsoraci ne saboda ya gaza hana tabbatar da nasarar da joe biden na democrat ya samu wanda ya ba trump kashi a zaben shekarar 2020 a ƙarshe ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun buƙaci ƙasar thailand kada ta tura wasu 'yan ƙabilan ugur guda hamsin da take tsire da su tsawon shekaru takwas da suka gabata zuwa ƙasar china saboda fargabar maimaita abin da ya faru a shekarar 2015 lokacin da gwamnatin ƙasar ta tilasta mayar da 'yan ƙabilan ugur sama da 100 zuwa ƙasar china amurka da wasu kasashe sun zargi beijing da kisan kiyashi akan yadda take yi wa 'yan tsirarun musulmi marasa rinjayi da ke zaune a yankin xinjiang da ke arewa maso yammacin kasar beijing ta musunta musgunawa al'ummar ugur kamar yadda ake zarginta da aikatawa A kasar Thailand, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama ne ƙarƙashin jagorancin gidauniyar ƙarfafa wa jama'a suka mika wa kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dokokin ƙasar wata koke a ranar 15 ga watan Yuni, inda suka buƙaci a taimaka a hana 'yan ƙabilar Ogur da ake tsare da su komawa a Latilas. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa Lisbon babban birnin kasar Portugal bisa gayyatar shugaban kasar. Kazalika shugaban zai halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda za a tattauna kan batutuwan da suka shafi kare tekunan duniya kamar yadda Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa a wannan tattaunawa da suka yi. ziyara ce dai ta shugaban najeriya zuwa kasar portugal wadda su shugabannin ƙasar portugal sun gaici shi saboda haka yayin da yake nan shugaba buhari zai yi tarurruka zama da zai yi da kusan wani wanda yake mai haɗa a ji a portugal farawa da shugaban ƙasa, inda bayan ya ziyarci shugaban kasa zai je a karfi lambar girmamawa mafi girma ta kasar portugal za a bashi sannan banda haka zai zauna da prime minister za a yi taro da ministocinmu a tattauna fannonin hulɗa daban-daban na tsakanin najeriya da portugal ana sa rai za a sa hannu akan yarjejeniyoyi kamar guda goma sannan zai je kuma ya ga shi kansa shugaban garin lisbon ta kan wato kamar mayo kenan domin a nan duka ambasadoji na kasashen duniya gabaki Eh, to kamar ta ina ne za a taimaka wa Najeriya ko taron nan zai taimaki Najeriya wurin warware matsaloli na tsaro da na tattalin arziki da ke addabar kasar yanzu. To shi ka san shugaban Muhammadu Buhari duk inda ya je baya kasar gwiwa don bayyana irin matsaloli na tsaro da suke damun Najeriya da kuma neman taimako da haɗin kai na duk inda ya je banda haka shugaba muhammadu buhari kuma yana da nasa irin hange na matsayi da kima ta najeriya wanda ko ina ya je kan yi magana ta waɗannan abubuwa kuma musamman sun danganci irin kima da allah ya baiwa najeriya a matsayi mafi yawan al'umma a afirka ƙasa mafi girman tattalin arziki a afirka da kuma irin shugabanci da ake ganin za ta baiwa ƙasashen afirka gaba ɗaya a harkar ƙasashen duniya portugal tana da nata wato kasashe da tare na a kusa da mu a yammacin afirka a tsakiyar afirka waɗanda suke fitinan duk da muke fama da su wasu su sun fara isa gare su to muna da kyakkyawar buƙatar a fahimci juna a aiki tare don a tabbatar ana maganin matsalolin nan ga baki ɗaya in dai maganar tsaro kake a so a ce a tsaya kai To Malam Garba ya za ku yi da matsayin da jihar Zamfara ta ɗauka na cewa za a baiwa 'yan ƙasa dama su kare kansu da kansu ko da yake sun shimfiɗa dokoki da za a cimma haka. Mu yadda muka ji sanarwa sun ce za su kawo bukatar su ga fadar gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari akan abin da ke so su yi. na ganin abin da ya fi kyau shine sai a bari su zo da bukatar kasu sannan sai a ci za a tattauna Malam Garba Shehu kenan babban jami'i na yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda halin yanzu yake tare da shugaba Muhammadu Buhari a Portugal wurin gudanar da wannan ziyarar aiki da shugaban kasar ya kai a can. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Al'ummar kabilar Igbo a kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata babbar kotun tarayya ta ba da belin shugaban kungiyar nan ta IPOP Mr. Namdi Kano a karo na biyu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto na dauke da karin bayani. Wata babbar kotun tarayya a Najeriya a baya-bayan nan ta yi watsi da bayar da belin shugaban kungiyar nan ta IPOP Musamman Inamdi Kanu. wanda gwamnatin tarayyar najeriya ke zargi da cin amanar ƙasa kan haka ne ya sa na ji ra'ayoyin 'yan kabilar ta ibo kuma ga abin da suke cewa aha mbụ ugochukwu ọbara m na-ekwu maka nnamdị kalụ nke a na ya taa obi anyị mma anyị wannan yana cewa ne sunana obara ugochukwu a cikin harshen ibo ya ce ra'ayina dangane da hukuncin kotu mun tsammaci za a saki jagoran kungiyar ta ipop mr inamdi kanu a gaskiya rashin sakinsa ba mu ji daɗi ba muna kira ga hukumomin najeriya da su gaugota sakin dan uwan namu shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne sunana mark kuma ni dan kabilar ibo ne amma dai bani da cikakken bayani bisa abin da ke faruwa game da shari'ar jagoran kungiyar ipoc musta inamdi kanu mu dai muna fatar za a bi tsarin shari'a na ganin cewa an bi abin da dokar ƙasa ta ce game da yin shari'ar mr kanu to ko yaya 'yan kungiyar ta ipoc suka ji da wannan mataki Mr. emmanuel kanu dan uwa ne ga inamdi kanu ya ce My name is Prince Emmanuel What happened today was extremely extremely sickening to be honest. Um, Yana cewa ne sunana Prince Inamdi Kanu ina zaman kane ga shugaban kungiyar IPOP Inamdi Kanu. Ya ce abin da ke faruwa a kotu na kin ba da jagoran kungiyar ta IPOP beli wannan abin takaici ne babu wanda ya tsammaci hakan za ta faru a gare mu mun gabatar da dukkanin hujjojinmu a gaban kotu amma daga bisani ta ki bayar da shi beli kuma tun ba yau ba muka faɗa kan cewar harkar shari'a a Najeriya babu a adalci bisa la'akari da abin da ya abku tun a shekarar 2017 bisa wani umarni na kotu na sake gabatar da hujjoji kuma mun riga mun gabatar da hujjoji a gare ta amma abin mamaki shine duk ba a yi amfani da su ba an saba ma ka'idodi da na tambayi emmanuel kanu ko suna da hurumin sake ɗaukaka ƙara sai ya ce we have already proceeded to the appeal court where we know that if not for anything justice will be heard and Yana cewa ne mun riga mun shirya hakan na sake ɗaukaka ƙara dukkanin 'yan ƙabilar Ebo ba su gamsu da abinda da Binta Inyako ta bayar ba musamman hujjojin kin bayar da jagoran ƙungiyar ta ipop Bailey. kuma muna ganin wannan bita da kulli ne alhaji musa sa'idu shugaban kungiyar 'yan arewacin najeriya a kudancin kasar kuma shugaban kungiyar samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar da yake da masaniya game da abubuwan da suke faruwa a yankin na kabilar ibo ga abin da yake cewa ita dai wannan shari'ar da ake yi ana bin doka ne kuma haka ya kamata a yi saboda laifinsa laifin ci amana ƙasa an kakkashe mutanen arewa da yawa da ma ibo yan uwansu ko saboda haka mu abin da muka gani ita kotu tana aikinta ne kuma haka ya kamata a yi yana da kyau in mutum ya saba ma doka ya ya saba ma doka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida Lamido Abubakar, to kafin mu je ga rahoto na musamman a ɗan shakata da wannan. Dalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. sana'ar ɗanyen kifi sana'a ce da 'yan arewacin najeriya suka yi dumu-dumu a cikinta na tattauna da wasu masu sana'ar ɗanyen kifi a garin oyo waɗanda na ce sana'ar ɗanyen kifin tana tafiya daidai wa da kamar yadda ake so Amadu muhammad tanko ni ne ciyaman nanan oyo dan zaria masu sana'ar kifi ya sana'ar kifi ke tafiya a nan garin oyo sana'ar kifi a nan oyo tana tafiya da kyau kuma alhamdulillah mun gode ma allah allah ƙara taimaka mana masu kama tarafi in aka yi ruwan sama wani bikifin yana fitowa sai su kamo su kawo muku mu saya sannan masu kiyo kifin na cikin gonakansu suna taya suna kwashe rafi suna kiran mu muna zuwa muna sauwa a gonakansu muna sayen shi kilo kilo kamar babban kilo nawa kuke sai ne kamar babban kilo muna sai ne dubu daya da naira dari kuka kusa suwa nawa muna sai da shi dubu daya da dari biyu kamar karamin kilo shi ma nawa kuke sayo shi a daji a karamin kilo muna sayan shi ɗari tara muna sai sai ɗari da hamsin. To kamar ayi ne kana sai da kamar kilo nawa na danyen kifi. To ya dangantaka da samun shi ne wata rana za a samo shi da yawa wata rana kuma za a samo shi kaɗan wata rana kuma ya zama mu zauna ba mu samu ba ba samu wamba ba samu ba dan saboda me samu da rashi a duniya. To wannan danyen kifi idan kuka kawo shi daga daji ana cikin garin Oyo kawai kuke sayar da shi koko a kuna kai shi wasu garuruwa. Idan an ka je aka sayo shi mutanen Ibadan suna tawa suna sayi suna kaiwa ibadan na ogomasho ma suna tawa suna sai suna kai ogomasho waɗanda ka kai isai ma suna kaiwa isai to bayan garuruwan da kalli safa a nan kuna kai su wasu jihohin makwabta kamar irin su jihar ogun ondo da irin jihar kwara muna dai kai shi jihar ogun abekuta na ana kai shi a wurin da aka ce ma olomore waɗanne irin kifi ne ku kuke sayarwa a nan garin oyo akwai tarwada akwai kuma sannan akwai gargaza ana kiranta karfasa da karayi ana kiran shi kurungu da kaman balli su muka samu a nan garin oyo idan kun kawo su a kasuwa waɗannan kifaye da kalli safa wani ya fi daraja a cikinsu. wanda ya fi daraja a cikinsu su tarwada ita ta fi daraja a nan bi mata sai karfasa ita ce ake ci magargaza a wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta sayar da ɗanyen kifi lokacin da na fara sana'a wannan ɗanyen kifi yau zai kai kamar shekara talatin ko talatin da biyar ina nan owo da ɗan zaria na fara sana'a kifin nan a odoba daga odoba sai ni je uwan malamai daga uwan malamai sai ni taho a nan dan zaria ina yi to daga nan ban kara gaba ba to ciyaman ko kana ba mu kaɗan daga cikin matsalolin wannan sana'a ta ɗanyen kifi tana da matsaloli da yawa don saboda mi idan mutum ya sau danyen kifin in ya sau shi da yawa in bai karo da kasuwa ba sai shi so ci shi amma ya lalace ya yi ta aji shi na mutuwa ɗaya daya daya to sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla mana dubara mu sassare mu gasa to sai matsala matsalar sai ta rage muna amma da in ya mace muna sai dai mu zubar rana isufu bagobiri amma kasa yarba amma suna na wanda ake rana can wajen mu mashayin na hura sana'a ɗan yanki to a ce a ce alhamdulillah Allah amma sana'a ɗan yanki matsalar ta ɗai rashin kasuwanci kasuwancin bai zai ja ba ko da mutum ya ji ya sa kuɗin shi ya sayo to wani bai zai samu kuɗin su hito daidai da kaso ba a ɗan man matsa kan saboda ba a zama haka nan kurum ba kai sana'a ba me ya kawo rashin kasuwa lamarin Najeriya ne shi ya kawo wannan abu wani kan matsa sai ce ma babu kuɗi wani kan matsa sai ce ma babu kuɗi kai kasuwar tsada kuma dole ka sai su da tsada to a can da lokacin da ana kasuwa sosai kana sai da kamar kilo nawa a yini ni ba sai da kilo ne kai ba amma ni ina shiga ruwa ina kamawa to idan ka kamo a cikin ruwa kamar kana sai da na nawa a yin tamci na wani bi ina dan samu in sai zuwa dubu biyar wani bi dubu biyu da ɗari biyar eh, dai haka nan dai in dama abin na ci da iyali na saboda mi matsalar mu kayan aiki ka mun taba nan mun ka sau kayan aikin gana mu aje bayan mun aje kuma abin ko da muka lalabo kuma a ce ya ƙara kuɗi. To lokacin da ka kama kihi kuma babu kasuwa kamar na nawa kake saidawa? Eh, to in babu kasuwa mu da ka kamo wa ruwa muna ɗan tausaya ma wanda ka sai da jikinmu. Idan muna sai san musu kilon nan ɗari tara muna sai san musu jikka hudu ko mu ce mai su ƙara mana yawa zo biya kuma su fuskanci abin da za su ci ga jama'a. To wannan aiki da kake yi na ɗanyen kifi a cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai wanda ke wannan aiki? na yaro guda kaɗan yi amma saura duk so lokacin makaranta suna yi. Ka taɓa koya ma wani wannan wannan aikin ɗayan kifi in banda yaron naka? Jama'a da yawa wanda muka yi da su wasu sun rasu wasu kuma suna nan suna daddautawa. To faɗa mana sunan mutum ɗaya biyu ko uku a cikin waɗanda ka koya ma wannan aiki. Akwai su lawali akwai wani yaro ana ce mishi abu amma shi ba nan suke ba suna arewa. Ana akwai wani yaro ana ce mishi aliyu shi ma ya koma gida yanzu yana aikin albasa. Duk lokacin da ka ɗauka kana wannan sana'a ko ka taɓa yin wani abin da ba za ka iya mantawa ba da shi a cikin kuɗin wannan aikin ɗayan kifi. na yi gina sannan na koma yi armi ne ya haihuwa ne a suna da su duk da sana'a nan nika yanta. Wanda nan Oyo a jihar Oyo ka taɓa zuwa wata jiha yi wannan aiki na ɗanyen kifi. Ƙwarai ko dan inda na fara sarkanci bode cadu sai an ka fara zakkowa da ni uban gida na fara tawa da ni ana ce mishi a da su. Daga bode daga can mun ka shigo jirgi sai a Bekuta lokacin da an ka buɗe dam na a Bekuta sabo. Mun ka zauna nan da su Alhaji Umar yan taru da sauran jama'a su hambali nan su Alhaji Saraki mun kai sarkanci da su. To nan sarkanci ne daɗe nan na haƙarin shi shekara ashirin na bekuta to daga can mun ta so kuma muka komo wanga dam na oyu muka kama sarkanci sunana zakariya haruna wanda aka sani lakami na bodija to sana'a kifi dai da farko dai ba na sana'a ɗayan kifi ba a sana'a kifi busasshe wanda ake kawowa daga maiduguri a ibadan to na dan daidai na na koma abekuta daga abekuta kuma na cirke kuma ni dawo nan karkashin ciya mamalan amadu suna zuwa daji su ɗauko in suka ɗauko mu za mu auna mu kuma sai mu ainihin gasa mu ba yara su kuma sai su je cikin gari tun farko mu ya baka sha'awar shiga wannan sana'a ta kifi gaba ɗaya. ainihin sana'a kifi kusan kan ma in ce an gadon mana ita saboda maye hamu ko da muka tashi suna cikin ta dumudum muka zo kuma mu aka same mu aka yi mana suna ainihin da ainihin sana'a kifi musamman dai maye hamu dai da ita ya aure da ita ya gida da sauransu dai to mu kuma da muka tashi sai muka biyo ainihin wannan sana'a To kamar yanzu ana iya cewa wannan sana'ar kifi tana biya ma bukata? Eh gaskiya alhamdulillah tana biyan bukata saboda muna ci muna sha muna sutura muna aika ma mu da matattakinmu da iyayenmu. Kana son 'ya'yanka su gaje ga wannan sana'a ta ɗanyen kifi? Sosai da sosai ina son 'ya'yana su tashi su gaje ni. Sunana Bala Adam. Ka daɗe kana wannan sana'a ta ɗanyen kifi? Na samu kimanin za a ce sama da shekara goma kenan a wannan kasuwanci. To ina ka fara wannan kasuwanci? Na fara wannan kasuwanci a nan ɗin. Me baka shawarar shiga wannan sana'a ta, ta kifi a nan garin oyo abin da ba ni sha'awa shine Naga tana da rufin asiri kuma ana samu to a da wace sana'a kake yi da can crane operator da ainihin tura suka gama kwangilar da suke ainihin abin nan ibeshe sai na dawo ga wannan kasuwanci to ta yaya ka san da wannan kasuwanci tun da kana tuke motar sauke manyan kaya tare da turawa na dawo gida wajen na to sai na ga to babu ainihin wani abin to ainihin gara in dau ainihin abin da zan iya dogara da kaina to da ka shiga wannan wannan aiki na sana'ar ɗanyen kifi ka samu abin da kake so a ciki eh lalle alhamdulillah na samu kuma ina kan ma samu tunda ina rufa ma kaina asiri a cikin waɗannan ayyuka guda biyu wani kake gani yafi amfani gare ka gaskiya alal hakika wannan kasuwanci da nake ina samun biyan bukata ina ciyar da iyali na ciki kuma nima ina biya ma kaina bukatu ina taimaka ma yan uwana kuma na samu ainihin kwanciyar hankali Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga shirin wasanni. Wasanni a takaice. mulki na kasar ghana mustapha yusuf ya kaddamar da wani kwamitin mutum shida da su ne za su tara kudin shiga gasar cin kofin duniya wato fifa 2022 a qatar kwamitin dai yana karkashin jagorancin mataimakin ministan wasanni ne evans fukubobi wadda zai gudanar da ayyuka da dama domin tara kudade da ake bukata don tallafawa gwamnatin ghana a gasar cin kofin duniya da za a yi a qatar a shekaru shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa da ministan ya fitar ghana za ta halarci gasar commonwealth ta shekara ta 2022 a birmingham da gasar cin kofin duniya ta mata 'yan kasar shekaru 20 a costa rica da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya a oregon da kuma wasannin share fage na cin kofin afirka wato afcon na shekara ta 2023 don haka akwai bukatar tallafi ainihin daga kamfanonin kasar ghana an sake naɗa tsohon gwarzon dan wasan Borussia Dortmund karo na biyu a matsayin mai koyarwa na tawagar 'yan wasan kasa da shekaru 23. Tanko Ibrahim ne babban kocin din tawagar wasannin Olympics da ta zo na kudu a gasar cin kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 23 na shekara ta 2019 a kasar Masar. Tawagar ta kasa kai labari a gasar ta Olympics ta Tokyo shekara ta 2020 bayan an yi wa da ita ta hanyar bugun fanarati. An naɗa tanko ne don ya jagoranci 'yan wasan Black Matthews a gasar ta cin kofin Afirka ta shekara ta 2023 a nan birnin Accra. A wata sanarwa da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta fitar domin tabbatar da naɗin nasa ta ce majalisar zantarwar hukumar kwallon kafar ta Ghana ta jaddada naɗin Ibrahim Tanko a matsayin babban kocin ɗin Black Matthews. Majalisar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a ranar talata 28 ga wannan wata na Yunin shekara ta 2022 a birnin Accra. Leicester City za ta iya yin hasaran dan wasanin baya na kasar Ghana Daniel Amate a yayin cinikin 'yan wasa na lokacin bazara saura kwana ɗayan rakin da cikan wa'adin yarjejeniyarsa na yanzu. Kwantaragin dan wasan mai shekaru 27 zai kare ne a ranar 30 ga watan Yuni shekara 2022 kuma har yanzu foxes ba ta miƙa masa sabon yi ba wannan yana nufin amate zai kasance dan wasa 'yantacce daga ɗaya ga watan yuli abin da zai bar kofa a buɗe wa wasan da aka kiyasta darajarsa ya kama euro miliyan goma ya shiga ƙungiyar zaɓin ransa dan wasan na ghana ya ji daɗin rawar da ya taka ainihin a kakar wasan da ta wuce inda ya buga wasanni 38 na duk gasar da lasasi. city ta shiga tare da taimaka mata kai wasan kusa da na ƙarshe na europa conference league kakar da ta kasance mafi kyawo kenan na lokacinsa a king power outfit ta wannan muka iso ƙarshen labaran wasan nan radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaƙi da za a jibge su a ƙasar Spain. Inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar Amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar Poland. kana amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji dubu uku da wasu ma'aikata dubu biyu wadda helkwatanta za ta kasance a romania da kuma tura karin jiragen yaƙi samfurin f-35 guda biyu zuwa birtaniya a farko wannan shekara mun yi karin sojojin amurka dubu ishirin zuwa turai don karfafa karfinmu na mayar da martani ga matsalanciyar mataki da rasha take dauka wanda ya kawo adadin sojojinmu a turai zuwa dubu ɗari ɗaya gabanin cika shekaru 25 da komawa hong kong karkashin mulkin kasar china amurka da birtaniya sun bi sawun kasashe masu bin tsarin demokuraɗiyya suna kira ga beijing da ta mutunta alkawarin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin kai ga yankin da a baya yake karkashin mulkin birtaniya ana sa ran shugaban kasar china xi jinping zai halarci bukukuwan tunawa da zagayowar ranar dan kansa zai kuma kasance karin farko da shin zai bar cikin kasar china tun bayan barkewar cutar coronavirus a ƙarshe wata tsohuwar hadima a fadar white house cassidy hutchinson ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata cewa shugaban kasar da wancan lokaci donald trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020 tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da kayar bayan a zaure majalisar dokokin amurka a ranar shida ga watan janairun bara lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin mike pence saboda kin juya sakamakon zaɓe hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan trump a majalisar dokoki ta capitol ke rere take na a rataya mike pence Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a kwana lafiya.